فجعله غثاء أحوى يسن يا shi karmami busasshe wanda ya karkata zuwa ga launin baƙi bayan ya kasance ɗanyen kore fatau